Afisawa Sura biyu A da ku matattu ne, saboda laifofinku da zunubanku, waɗanda da kuke ciki, sa'ada kuke bin hanyoyin duniyar nan, kuna bin sarkin mulki a samai, wato, ruhu nan da yake zuga zuciyar mutanen da suka ki biyayya ga Allah. Dukanmu dai haka muke a da, muna bin shawace-shawacen jikinmu. muna yin abin da jiki da zuciya suke ziga mu mu yi kawai, ta haka, bisa ga halinmu na ‘yan Adam, mu ma da fushin Allah ya zo kanmu kamar yadda yake a kan sauran ‘yan Adam. Amma Allah mai yawan tausayi ne, kaunarsa zuwa gare mu kuma ta yi yawa ƙwarai, har tun sa'ada muke matattu ta wurin zunubanmu, sai ya rayar da mu tare da almasihu, ta wurin alheri ne aka cece ku. ya kuma tashe mu tare da almasihu, har ta wurin almasihu Yesu ya ba mu wurin zama a samaniya tare da shi. Allah ya yi wannan kuwa domin a zamani mai zuwa ya nuna alherinsa a yalwace marar iyaka, alherin nan nasa ya nuna mana shi a cikin almasihu Yesu. Ai, ta alherin Allah ne kuka sami ceto ta wurin ban gaskiya, wannan kuwa ba ƙoƙarin kanku ba ne. kyauta ce ta Allah, ba kuwa saboda aikin lada ba, domin kada wani ya yi takama. Ai, mu da kanmu aikinsa ne, an sake halittarmu a cikin almasihu Yesu, musamman domin mu yi ayyuka masu kyau, waɗanda Allah ya riga ya shirya mana tun da fari mu yi. Saboda haka, ku tuna da yadda kuke a da, ku ba Yahudawa ba ne bisa ga haifuwa, su waɗanda suke kiran kansu masu kaciyar nan. sukan kira ku marasa kaciya, gashi kuwa kaciyar nan ta jiki ce, wadda ake yi da hannu. Ku tuna a lokacin ba a haɗa ku da almasihu ba, ba ku da matsayi cikin jama'ar Isra'ila, baki ne ku ga dukani yarjejeniyar alkawarin nan da Allah ya yi, ku dai a duniya nan ba ku da bege, ba ku da Allah, amma yanzu kuna cikin almasihu Yesu. ku da da kuke can da nisa, an kawo ku kusa ta wurin jinin almasihu. Gama almasihu shine salamarmu, shi wanda ya doki Yahudawa da waɗanda ba Yahudawa ba, ya mai da su ɗaya, ya rushe katangar nan da ta raba su, wato, kin juna da yake tsakaninsu. Ya kawar da koyarwar nan ta Musa mai umarnai da ka'idodi ta wurin ba da jikinsa. ya yi haka domin ta wurinsa ya halici sabuwar zuriya daga zuriya nan biyu, ta haka kuma ya kawo salama tsakaninsu, ya kuma yi haka domin ya shirya su duka biyu da Allah su zama jiki daya ta wurin mutuwarsa a kan giciye, ta haka kawar da kiyayar da ta raba su a da. Ya kuwa zo, ya yi muku wa'azin labari mai dadi na salama. ku waɗanda ba Yahudawa ba, ku da kuke nesa da Allah, ya kuma yi wa Yahudawa haka su da suke kusa. Ai, ta wurinsa ne dukanmu biyu za mu sami damar zuwa wurin Uba ta hanya ɗaya, wato Ruhun Allah. Saboda haka, yanzu ku waɗanda ba Yahudawa ba, ba baki ne kuma, ba ku rasa wurin zama ba, ai, ku masu yanci ne tare da sauran tsarkaka, yan gida ne kuma kamar sauran iyalin Allah. An kafa ku duka bisa tushen da manzani da annabawa suka gina, almasihu Yesu kansa kuwa shi ne dutse mafi amfani a ginin, shi ne wanda ta wurinsa dukan ginin yake haɗe. shi ne kuma yake sa ginin ya yi ta kara girma har ya zama haikali mai tsarki da aka wa Ubangiji. A cikinsa ne ku kuma aka gina ku da sauran domin ku zama gida inda Allah yake zama ta wurin ruhunsa.